ya sa an zo lafiya a alal hakika wannan muhabara da aka shirya an shirya shi ne da tunanin za a fara shi cikin yardan Allah misalin karfe hudu da rabi yanayin al'amura namu dai da aka saba na hausawa kamar yadda malam dai ya riga ya saba dama da irin to sai gashi yanzu ne ake shirye-shiryen farawa cikin yardan Allah a alal hakika da su amma duk wato a farkon farawa dalili saboda lokaci ya riga ya ja kwarai da gaske lokaci ya ja kwarai da gaske zan yi hanzari mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da ya tara mu a wannan wuri wato shine gabatar da ainihin wannan muhadara wanda aka yi masa take da san wato eh da suke haifar da zama lafiya wato sabubban da suke haifar da zama lafiya Allah ka karo mana zama lafiya da zaunar da ƙasar mu lafiya da jihar mu lafiya ƙaramar hukumar mu lafiya duk wani abu da zai kawo fitina ko damuwa ko tashin hankali a wannan ƙaramar hukuma ko jiha ko ƙasa baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya tunkuɗe mana shi kamar yadda nake ba za mu bi matakan da ake bi sosai ba dalili ko saboda lokacin sai karatu yayi nisa amma saboda yanayin wasu matsalola gashi yanzu ne ake shirin farawa ba za mu jata da tsau na fara ambatan sunansa a farkon farawa shi ne malam Musa Yusuf Asadu Sunna ba tare da ainihin bata lokaci ba insha allahu zan gayyato malam da ya zauna a ainihin wato kujeran da aka tanada da shi A akarwaka Allah fajar gobe ina tunanin wannan abu za su sashi ala ne da mun zauna ba a kan hada shi guda ɗaya na da guda ɗaya ne da eh, yasa wannan ba zai haɗa shi ba

sha biyu ga watan jumada ko sha ɗaya don Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da sha takwas ga watan ɗaya haka nake tsammani a shekara dubu biyu da goma sha tara ta mu kaduna a wannan yanki na arewacin najeriya akwai wannan yanki namu na arewacin najeriya ta kawo mu wannan gari domin munasaba ta yayi ɗalibai aka shirya cika har guda uku akwai ɗaya yanzu akwai ɗaya bayan sallar isha'i sai kuma gobe idan mun haɗu da mutane a wajen walima a kun faɗe shi yanzu kuma na san zai shiga karatu don mutane su ji kuma su kiyaye shine. a kullum ina faɗa ina cewa ya zamanto ba ma mutunta lokaci kuma ba ma don tsoron Allah a kai shi na yi wannan maganan a program ne aka ce za a fara karfe goma na safi ba a fara ba sai karfe sha biyu aka zo aka yi ta hura lasifi ta ana ba mutane haƙuri to gaskiyar magana ina rantsewa da tsarki wallahi daga kyau zan faɗa don yanzu na san ana ɗauka dukkan mutanen da suka sake gayyata ta tun baci ba wala ko na zo ba zan yi karatun ba wa ma balamuna walakin kanu anfusahum yaqulu yanzu duk wanda ya taso tun daga ran da ya san yan kwallo na kwallo dan girman Allah masu kallon kwallo a nan kun taba jin wani cin ya sanar da kwallo a duniya zai yi ta karfe kaza lokaci kaza idan ga kwallon a hannun rafiri jala yan kwallon sun shigo fili kowa ya hallara saura minti biyar wala ba za su fara kwallon ba kafin minti biyar su kadan kada a sabawa duniya alkawarin da aka yi to ban ga dalili ba da zai sa a ce wai mu ko shekarar jiya an bugo mun yan jaridu sun yi fiye da yin daga gidan rejin tarayya me zan ce dangane da wannan matsalar na ce wannan matsalar ta shafi inna kullum fiha ne har mu masu addini duk ta shafe mu ba ma jin tsoron Allah ba ma mutunta lokaci a kanta to wannan gaskiyar magana dama duk wanda zai gayyace mu gayyatan ta kan ta hannun malam Usman ne mutane za mu yi ta da wajewa in kun sa abu karfe kaza ne to ku tabbatar idan lokacin yi ko mutum dai ya zo ko ba wanda ya zo mu dai za mu fara lokacin don saboda alkawari ne kuma tun da Allah ya ce wa auku bil ahadi innal ahada to kuna tsammanin cewa haka abin Allah ba zai tambayi mutane a kan shi ba to ɗabi'ar lisanin halin mu amma yana ƙoƙarin ya nuna cewa kamar mun halatta yin haka yasa muka yadda da hakan daidai ne yanzu bari ka gani gobe walimar saukan da aka sa in an sa mata lokaci an ce za a fara karfe tara to an yi sa a fara karfe goma kiyaye to wannan da mummuwa al'umma ce ta musulmi bai yi wa mutanen da ba su da addini suna da mutunta lokaci da alkawari amma mu masu addini da littafi daga sama da annabi wannan ba daidai ba ne allah mukin sarki ya tsare mai kiyaye abinda aka ce za a yi magana a kan shi asbabu wanda suke kawo a zauna lafiya abu na farko Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce huwa Allahu la ilaha illa huwa yace al-maliku al-quddus as-salam yayin da ya zamanto malamai suka ce shine al-wahibu lil amn aw al-musaddiqu wato lirusulihi bil mu'jizati wanda yake gaskata manzan ta hanyar mu'jizojin da yake aiko shi da su idan yanzu aka yi aure aka gama idan za a ɗauki yarinya za a kai ta gidan miji za ka ji babanta yana cewa Allah ya bada zaman lafiya kenan ya yadda ba shi zai zaunar da matar da mijin lafiya ba waye zai zaunar da su lafiya Allah mamar ta haka yan uwanta da danginta duk wani wanda yake da alaka da ita za ka ji suna cewa Allah ya lafiya kenan sun yadda ba su ne suke bayar da zaman lafiya ba wa yake bayar da yadda za a zauna lafiya shine Allah subhanahu ta'ala. shi yasa mu ga annabi Ibrahim da ya tashi zai roki zaman lafiya ga garin Makka bai ne ya nema Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa وإذ Ibrahim إبراهيم رب جعل هذا البلد Amina a lokacin da annabi ibrahim ya ce allah ka sanya wannan garin na makka ya zama amintacci sannan warzuqu ahlahu min ath-thamra wa id ibrahim rabbi ja'al hadha al Amina aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam malamai suka ce dan tana zauna lafiya babu arziki akwai matsala idan kasa matsala shi yasa a nan wajen annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka zaman lafiya a can wajen ya roƙan mata zaman lafiya ya ce allah maɗaukakin sarki ya ba ta arziki najeriya ba wai babu arziki ba ne akwai amma allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ta da matsalolin iri daban-daban shi yasa lokacin da mutanen makka suka ce annabi suna so su bi shi amma in sun bi shi suna jin tsoron abin da zai faru Allah ya ce wa qalu sun ce in nattabi'ul huda ma aka nutaqattam min abdina idan muka zo muka bi abinda Allah ya aiko ka da shi na wahayi karmana da kuma kisa na kare dangi da za a yi mana Allah yake cewa awalam numakkin lahu, haraman aminan ashe ba mu aka tamkini muka ba su dama sannan muka sanya harami ya zamanto waje amintacce yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna daga kowane bangare na duniya ana kawo abin arziki garin kuma Allah ya ce wannan daga wajen ne a nan ana noma amma a Makka ba su da kasanban su da mangwaransu da leman su zaka ba irin na Najeriya ba ne. in ka je ga ayaba sai ka ɗauka ayaban roba ce kuma wallahi ayaba gaske ce wannan daga wajen Allah subhanahu wata'ala ne sannan Allah madaukakin ladhi bi bakkata mubarakan wato lallazi bi bakkata mubaraka farkon daki da abandation ɗansa a doron ƙasa wanda yake can bakka wa hudal ayatun bayyinatun maqama ibrahim har alif to yana cikin abinci shi yasa zamu ga cewa yana daga cikin ababe guda biyu da Allah madaukakin sarki ya ma shawa wato lissafin ni'imar da ya musu akai shi ya ce musu li'ila fi ƙorashin, sai ya ce ila fi himarin ilatar shita wa saifi sai ya ce musu faliya abudu rabba hadal bai ku bauta ma ubangijin wannan ɗaki allazi a ta'amahun min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro muke kira zuwa ga gwamnati cewa yayin da ta yi ƙoƙari ta samar da tsaro samar da hanyar da mutane abin da za su ci a rayuwa ya zama yana da sauki kuwa wannan yana barazana iya a kowane yanki shi yasa yana daga cikin kusakuran da ake ka ɗauki jami'in tsaro ka koya mar tirenin ka bashi bindiga baka bashi isasshen albashin da zai rike shi ba to dole ka yana haifar da matsaloli da rashin zaman lafiya a ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a cikin suratul ankabuti shi awalam yaro anna ja'alna haraman aminan ka kallon mu muka sanya haramin makka ya zama wato waje ne mai aminci wa yatakattafu an-nasu min hauli. amma suna kallon yadda ake kai farmaki ga garuruwan da ke kusa da su ba makka ba sai Allah ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfuruna to daga baya lokacin da aka kura annabi daga wannan gari ya tashi daga baya koma garin hatta shiga garin Allah cewa zai shiga garin Makka yana cikin aminci laqad sadaqa Allahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram sha Allah aminina in Allah ya ka inda masallaci mai alfarma yake kuma zaka shiga cikin wannan garin kana cikin aminci Allah ka amintar da mu daga kasashen mu da haka ya kamata ku sani a kwanan nan na habe shi a kowane mataki a ƙasar nan a yanzu wanda kuke kan zai iya inganta rayuwar mutane babi ne amma mai yin aikin shine Allah ku ɗauka shi sababi amma mai yin aikin Allah subhanahu wa ta'ala sannan katokar matsalar ba za ta warware ba sai idan mutane su faɗi wata'ala sannan matsalar za ta warware don haka zaman lafiya asali ba wanda ya isa ya kawo fiya sai Allah lokacin da na samu labari rundunar da sojoji suka je suka sa mata suna operation zaman lafiya dole na yi ta ƙoƙari da dukkan mutanen da nake ganin cewa suna kusa da shugaban ƙasa in yi magana da su da shi kanki shugaban sojojin na Najeriya inda hali wannan sunan da suka sa cewa zaman lafiya dole su cire shi ba wanda ya sai ma Allah dole babu kuma da yadda suke ganin suna da makamai da kowane irin karfi to sababi suke iya riko da shi amma wanda zai tabbatar da abu ya tabbata shi ne Allah sai yanzu muna kira idan akwai wanda zai iya kai wannan sakon zuwa gare su kuma ya tabbatar sakon yadi zaman lafiya Allah shi kaɗai ke kawo a zauna lafiya duk wani mataki da za wannan sunan da suka sa a ciki akwai ɗagawa akwai wuce guna da iri akwai takabburanci akwai alfahari a ciki kuma na rantse da Allah ba za a samu zaman lafiyan ba sai idan an neme shi a wajen Allah sannan za a samu in ma ba za su yi cewa operation zaman lafiya insha Allah ba to tun Allah ne ba sa son ni to su nemi wani sunan zai su sanya amma maganan dole ya ita sai kiran da muke yi a matakin farko abu na biyu manza umarni ya yi wato kira cewa mutane su dinga yin addu'a cewa Allah ya kawo zaman lafiya yadda kasan yin sallah umarni ne ya sa kake yin ta ta yi wata hamma ka yi ta tare da hawaye ya biyo ka ce Allah ya kawo bala'i kada mutum ya haka annabi ya faɗa yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai yake cewa Allah ya kawo ranar da za ku buga da makiya sai yake fas'alullah al'afiya ku dinga roƙon Allah ku ce Allah ya kawo zaman lafiya saboda duk wani abu da za a yi na ci gaban rayuwar dan adam ba yadda za a yi idan ba a zaune lafiya da haka annabi yake cewa amma fa idza laqitumuhum fasbiru idan kuna zaune makiya suka kawo muku farmaki ba ku kuka je kuka tsokalo su ba yanzu ya riga ya zama lalura annabi ya ce ba yadda za ku yi kawai sai dai ku hakuri ku ɗauki musiba kuma dukkan duk ƙarfin mutum idan shi ya afko maka kana zaune ba kai kaɗai ka tsokano shi ba to zai yi mamakin yadda Allah zai kawo maka ɗauki da gudunmawa ta inda yake tsammani da inda bai tsammani ba duk kuma karfin ka da shirin karan da ya zama kai ne mai tsokana kaɗai ka tsokano to wata rana kuma za ka sha mamaki yasa annabi ya hana yake cewa la ta tamannau liqa al'adu ku daina fata ku daina guri kawai ana zaune mutum ya ce Allah ya kawo ranar da za a buga da makiya annabi ce kada kai haka yace fas'alullah al'afiya ku roki Allah Allah ya kawo zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka zaunar da wannan kasar ta mu lafiya haka annabi yace ku roki Allah Allah ya kawo zaman lafiya ba wata harka ta arziki da za a yi ta ta karatu ko ta ilimi ko ta sana'a ko ta gina ƙasa dole ne sai idan wato al'umma tana zaune lafiya sannan abin yake iya ainihin wato yiwuwa shi yasa yake fas'alullah da afiya to shi yasa ko labari ne ya zo wanda yana daukan tsoro ko aminci Allah ya ce kada a yada shi a nemi waɗanda abin ya shafa su fitar da matsayi dangane da abu. Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al khawf idan wani al'amari ya zo wa mutane na tsoro ko aminci kawai sai mutane su dauki abu sai su ta yadawa shi yasa yace walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu to sannan ka tokal ba yadda za a yi akwai waɗanda za su samu wato zaman lafiya har a rayuwarsu ta ƙarshe idan sun koma zuwa ga Allah wanda wannan kuma bai yi wa sai idan mutum alaƙarsa da Allah ta imani ba ta lalace ba sannan Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna su kadai suke da aminci a lahira kuma su ne shirye to menene sababin rikicewar duniya ko ga ta kasa samun zaman lafiya nan da can can da can rigingimu ne waƙi'a ta faru da rigima tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da shaidan da annabi Adamu da matarsa. Allah ya nikaito issar Iblis a surori da dama na Alƙur'ani akwai a suratul Baqara akwai a suratul Arab sannan akwai a suratu wato Isra'i sannan akwai a suratul Kafi akwai a suratul Sa'ad da kuma suratul Taha duka Allah madaukakin sarki ya hikaito abin da ya faru a suratu taha Allah yake cewa wala qad ahidna ila adama min qabl mun yi alƙawari da annabi adamu kafin mu aiko ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa nasiya amma sai annabi adamu ya manta alƙawarin da muka yi da shi Allah ya ce walam najid lahu azma ba mu same shi yana da ƙarfin zuciya ba akan wancan alƙawarin da suka yi tsakanin shi da Allah Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama ka tuna lokacin da muka ce mala'iku su sujjada ga annabi adamu kowa yi sai iblis ya kimeme fanfarin yace Allah ya kashe shi ba zai ba kuma ya nuna Allah ya yi ma Allah wulakanci ya ce a ra'aitaka kai Allah kai kanka baka danka ba hadha alladhi ya nuna iblis annabi adamu kwanci yace wannan wannan wanda ka bibita na kace ya fi ne wallahi idan kai mun jinkiri sai na hallaka shi da shi da zura shi kaf sai yan kadan daga cikin su za su tura da haka da ya faɗi wannan maganar ne Allah yake cewa fa kunna ya adamu to daga lokacin sai muka ce ya adamu inna hadha aduwwan laka ko inna hadha aduwwan laka wa li zawjika wannan da kake gani fa da yanzu ya kamata ka sani makiyinka ne sannan makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati kar ku bari ya fito daga ku daga aljanna fa tashqa saboda in kuka fito daga wannan gidan da kuke ciki za ku sha wahala saboda inna laka alla tajua fiha wala ta'ara yanzu a gidan da kake ba ka jin yunwa sannan ba za ka yi tsinici ba sannan wa la tazbu fiha wa la tadha ba za ka shiga cikin hantsi ba da rana kana neman yadda za ka yi sannan ba za ka je kishi ba a wannan gidan da yake aljanna ita ce gida wahidiya wacce kowane mutum idan ya ƙare rayuwarsa yana burin ya ce a can ya koma domin Allah ya ajiye mata abubuwa da yawa har ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a cikin suratul waqi'a da ya dinga lissafo abubuwa da yawa wa yatufu alaihim waldanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa kasin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fatihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa billin da aka ga za a yi ta lissafa abubuwan kai Allah ya haɗe ya ce wa fakihatin kabira akwai kayan marmari masu yawa da aka aji kayan marmarinta mangwaranta da ayabanta da lemanta suna kawai suka haɗa da na duniya amma ba iri ɗaya bane dan Allah ya kira su ya ce musu kudu kudu kudu ku ha daniya me ma'anan daniya kayan itacen da idan a aljanna mutum yake zaune idan yana buƙatar mangwaro in yana zaune to daidai inda yake a zaunen mangwaron zai taho ya tsinka in yana buƙata shine kudu ku ha daniya Abdullahi dan Abbas ya haɗa yake cewa rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana cikin sallah sai aka ga annabi yayi gaba sai su ma suka bi shi da ya dawo baya su ma sai suka dawo sai da aka gama sallah suka ce ya rasulullahi mun ga ana sallah kai gaba mu ma sai muka bi ka annabi ya ce ina cikin sallah ne aka nuna min wani unkudan wata hantsa wani dumbuje na ɗan inabi na aljanna ya ce lokacin da kuka ga na gaba to na kai sura ne wato ina so in tafko kwaya ɗaya in shigo da shi duniya sai aka janye shi aka yi gaba da shi annabi ya ce wallahi da na samu wannan ƙwaya ɗayan na tafko shi na hauro da shi duniya da mutanen duniya sun dinga ci ƙwaya ɗayan ba zai ƙare ba har alƙiyama ta ƙare ƙwaya ɗaya na aljanna to wannan gidan ne Allah ya zaunar da annabi Adam ya ce masa inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha waswasa ilayhi shaytan amma shaytan ya zo ya dinga sa ma annabi Adam waswasi yake ce masa qala ya adam hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bazan nuna maka itaciyar da idan ka ya Adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla ba zan nuna maka shi yadda idan ka ce za ka dawwama ba duk ina har abada yau ba abin da ke kashe mutane irin a ce maka ga wani tsari na dindin idan kai mai mulki ne in kawo kujera a ce maka ga abin da za ka yi in za ka dawwama akan mulki har abada ba za ka sauka ba kuma wannan magana ƙarya ne babu wani abu na rayuwar duniyan nan wanda yake dindin walau ta duniya ta tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya da mutunta wani mutum a duniya ya ci gaba da zama cikin ta babu wanda ya cancanci wannan matsayin kamar annabi Muhammad amma walakinnaha tafna tafna na'imuha wa yabqa dhunubi kwata kwata shekara nawa annabi a wannan gidan duniyan ya koma zuwa ga Allah shekara 63 ne ummar ta shi galibin shekarun da za su yi 60 au 70 ne shi ya sa malamai suke cewa akwai sa'a guda uku dukkan wanda ya riga ya mutu shi alkiyamar sakataya shi ne mamma ta mata kamar kiyamar akwai a saatu alwusta wusta wacce aka samu shekara 100 ne karni daya to a cikin shekara ɗari nan da aka haifa a wannan generation ɗin to za ka samu kaso tamanin ko tamanin da wani abu sun koma zuwa ga Allah ba su wuce kaso goma ba ko sha biyar ko ashirin suka rage kana so ka gane haka ka samu duk dattijan da ya kai shekara saba'in wani zai faɗa ma sun taso kamar su kaza amma ne kowa ya gaba a cikin gari kuma irin wannan yanzu wataƙila yanzu inda za a ce za a lissafa mutanen da suka kai shekara ɗari a garin in an zagaye lokal government ɗin gaba ɗaya da kyar a samu cikin hannun mutum goma wanda suka kai shekara ɗari wannan shine abin da annabi ya faɗi cewa mafi yawancin al'umman nan shekarun da za su yi bai wuce sittuna au saba'una to sai a zo a ce ga wani abu wanda za ka sha ko za ka samu matsayi kaza amma wannan abin waye na dindindin ne kana nan a kai ba za ka bushe ba ba za ka samu matsala ba kana nan a kai kuma ƙarya ne samun ka dalili ne akan baka samu ba sai da wani ya rasa ka samu haka tsarin Allah yake huwa allazi da alkofi a bayan ƙasa wani yana matsayi ya tafi sannan wani ya zo ya tsaya akan matsayin shi haka tsarin na Allah yake haka tsarin kuma zai ci gaba da haka lokacin da annabi adamu da matar shi Allah ya ce masa kada su ci itaciya da ke cikin gidan aljanna idan yanzu ba ko ya zo wajenka ka kawo masa kwanuka guda goma na abinci akwai na farfesun kifi akwai na soyayyen kara akwai na kansa akwai na naman rago wallahi idan ka bude mar guda tara ka bude buɗe guda ɗaya don ba sa ba hankalinsa yana kan guda ɗayan nan da baka bude ba da za ka sami kaga wannan kwanan ke eh, kan ka taba shi in ka taba akwai matsala to inda za ka shiga ɗaki kafin ka fito siyasa sa idan ka siya bude wai mai yake cikin na goma saboda abin da ka hana ɗan adam galibi sai kaga kuma ya fi son wannan abu shi yasa lokacin da Allah ya haramta zina ya kuma halatta kofa aure aka fa aure yadda mutum ya auri mata hudu wani sai ga da mata hudun kuma duk da haka bai da sha'awa dangane da mata hudun da ya aji a gida har yanzu zinar ta fi gamsar da shi saboda matan da ya auje a gida na aure Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana mutuncin shi kenan bai zai faru shedan ya zo ya ta sa musu wasu wasi ba aka lamin ha sai annabi adamu da matarsa suka ci wannan itaciyar da Allah ya ce kada su ci suna ci saboda tasirin sabon Allah fa badat lahuma sawatuhuma da suna rayuwa cikin mutunci da rufin asiri amma yanzu saboda tasirin sabo da Allah ya ce kada a yi suka yi sai ga shi ya bayyana kifafi ma ba zai iya zama a jikinsu ba Allah ya ce wa tafiqa yaksifana alaihi ma min warqil janna yanzu ganye suke karuwa don su kare tsiraicinsu daga gare shi mutanen da da suke rayuwa cikin mutunci da rufin asiri amma yanzu sakamakon taɓa wani abu ɗaya da Allah ya ce kada su yanzu ga shi nan tufafi ma ba zai iya zama a jikinsu ba saboda sabon Allah to a dunkule sababin da ya kawo rikicewar duniya ko kuma halin da take ciki yanzu saba ma Allah subhanahu ta'ala ne kafin in zo in yi tafsiri in faɗi wasu abubuwa muhimmai a dukkani shi yasa a wurare da dama da kuke gani musulmi halin da suka tsinci kansu to yana da alaƙa da sabon Allah da mutanen wajen suka dumfara gadan-gadan bari ba ku misali kowa ya san faɗan zangon katab yana daga cikin faɗa da aka fara yi na farko-farko a cikin jihar kaduna kafin a yi wannan faɗar mala bakar kuma allah ya ji ɗansa, allah ya masa rahama yana zaune ya kalli yanayi da situation da musulmi ke rayuwa a wannan yanayi malam ya ce a wa mutanen wajen su ji tsoron allah zinace-zinace da suke yi da matan da ba na musulmi ba su bari in ba haka ba bala'i zai faru kowa kun sani wurare da dama sai ka ga mutum musulmi dan musulma amma ya ɗauko arniya kamfin ɗinta a ɗakin shi ya mata ciki ta je ta haihu jinin musulmi malam ya ce su bari idan ba haka ba masifa bala'i zai faru mutanen da suka je suka yi musu wa'azi da daddare sun fito wajen gari motar suka lalace waɗanda aka je aka yi ma wa'azi suka zo suka samu masu wa'azin a wajen gari suka dinga musu izini wannan abin ya faru fa ki dai bai wuce kwana bakwai ba aka wa musulmin zangon kata wannan kisan na karidai Allah ya yi gaskiya da ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum to yanzu wasu masu analysis sun yi ɗaya daga cikin bala'in da ke damun mutane yanzu a kusan ko'ina a yankin arewacin najeriya akwai matsala ta masu kidnapping ku je ku bincika kafin wannan a kawo wannan halin fulani nawa ne suke shigowa cikin gari da sunan tallan nono a musu ciki su koma su haifi ɗan da ba nasu ba wannan yaran da suke shigowa cikin gari ta ɗauki ciki ta koma su ne yanzu galibinsu suka taru kuma suka zama mutane matsala su ne wa ma asabukum min musibatin fa bima kasabat duk abinda da hannuwan mutane ta yi shi yake ainihin wato fiye da su na laifuka to irin waɗannan misalan muna nan tare da su da dama da haka Allah madaukakin sarki daga ƙarshe Allah yake cewa bayan sun ci sun matta babu rabbuhu fataba alaihi wahada adamu ya gane ya kuskure ya tuba zuwa ga Allah to bayan kuskure bane laifi abin da ya ko dai ka gane wannan abin kuskure ne ka kasa daukar mataki ko kwata kwata baka ma fahimci kuskure bane to babu ran da kuma zaka dawo ka gyara da haka Allah madaukakin sarki yake cewa a wannan lokacin qala habita min ha jami'a sai ya ce da annabi adamu da shi iblis da matar ta shi yace dukkan su fita daga aljanna an ce zo duniya ba zukum li ba'din adu sashen ku saboda ba an zo gidan jarabawa ba yayin da Allah zai ce ayi adalci akwai wanda su zalunci suke su idan an ce ayi gaskiya akwai wanda su kuma musulunci idan wato imani aka ce ayi wasu na kan kishiyar imanin shine munafunci idan tauhidi aka ce ai wasu na kan kishiyar tauhidi shi to wannan sai ya haifar da adora ko sai ya dawo yana kin sashi amma Allah ya ce fa in ma ya atiyannakum min hudan idan na turo shari'a da littafi Allah ya ce fa hudaya duk wanda ya bi shari'ar da Allah ke turo annabawa da ita ba zai bace ba wala yashqa kuma kana so ka zauna lafiya shi yasa za ku ga cewa ashabul kahfi Warragimi da Allah ya bada labarin su samari ne suka gudu dan su tsira da addinin su amma wajen da yake mafi kunci shine kogo Allah sai ya sanya shi gare su ya fi ina yalwa da haka idan ka bi Allah wajen da ake ganin kamar shine zai fi ko ina matsatsin rayuwa to sai Allah ya sanya shi shine mafi yalwar rayuwa gari in wajen da ake ganin shine ausau mafi yalwa to sai Allah ya takure shi ya sanya fa komai zama kunci gari ka shi yasa yanzu kuna kallo abin da ke faruwa a kasashen turai din ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya yi zinan ya sha kayan mayan wala duka ya rasa abin da zai kwantar mai da hankali wani sai kaga ya fito kan hanya yana yawo tsirara da sunan yanci yana ganin wannan shine kadai abin da zai kwantar masa da hankali a rayuwarsa ta duniya kuma ba zai taɓa samun kwanciyar hankalin ba dan Allah ya ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai da bin dokar Allah ne kadai zuciyar dan adam take samu ta zauna lafiya a wannan rayuwar ta doron ƙasa kawai da shi ne kaɗi kawai to don haka sai Allah yake cewa wa man a'arada an zikiri wanda kuma na turu da doka na ce ga abin nan sai ba to ya jira sai mun haɗa shi da rayuwa mai kunci a wannan rayuwar ta duniya yanzu ga kunci nan ana ta fama da ta fama da shi kwanan nan na zo masallaci za mu yi karatu ranar laraba a masallaci an zo ana an sace shi biyu to an zo an shigo an ɗauke janareto har so an zo an ɗauke kaza masallaci idan aka zo aka sata a masallacin har ne zai shigo masallaci ya sata ko musulmi na ce to ba yadda za a yi a irin halin da mutane suke ciki na lalacewa irin wannan kuma kuna tunanin ku samu shugabanni a yanzu irin abubakar da umar na ka iya karɓar wannan a doron ƙasa ba na ce nan ku yadda maka zaman na ƙarewa ka ceto jama'a a hankali saboda za a baro can za a dawo najeriya za ka bar wayanka a caji ko inda ka bar shi a masallaci nan za ka je ka dawo ka same shi in ka je ka dawo baka same shi ba da ka tambayi sikiritin masallaci da Allah ba su ga kaza ba za su ce ma gashi sun ɗauka, sun ajiye ma je ka ɗauki kayan ka su sai ya zamanto mutanen Allah kuma sai ya bar su gwargwadon yadda suke kokarin su kwamanta bin Allah gwargwadon yadda ƙasar take zaune lafiya gwargwadon yadda mutane suka lalace suka zama marasa gaskiya rashin amana ha'inci ya yawa gwargwadon kuma ya naki da rigima da rashin duban lafiya al-imam ibn al-qayyim Ahmad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'd Shamsuddin al-Jawziya wanda ya rasu hijira ta ɗaya ya faɗa ƙarƙashin wannan ayar da ake tandonka sai yake cewa fushiratul ma'ishatu addanku bi azabil qabri akwai malaman da suka fassara cewa mutum ya rayuwa mai kunci da azaba ta kabari sai yace sahihu annaha fid dunya wa fil barzakh yace tabbatacciyar magana duk wanda ya bujire wa dokar Allah Su siya ya haɗu da kuncin rayuwa tun daga duniya kafin wanda zai tarar a kabari kuma ya fi wanda ya bari na doron ƙasar ya sa ga shi ne yanzu Allah ya haɗa mutane da buhun masara yau ka kada shi gobe ya kada kai jiwa a zubar gani haka ake haka ake to da haka sai yake cewa fa inna man a'rada an zikiri allazi anzalahu duk mutumin da ya bijirewa dokar Allah wanda Allah ya saukar falahu min dhiqi sadri wa nafdil aishi to dole sai ka same shi da kunci na kirki sannan da kuma gurbacewar rayuwa wa al khawfi da yawan tsoro wa al hirs wa ta'ab ala dunya da kuma tsananin wafin kwaɗayi da shan wahala ta ko'ina wa tahassur ala fawatiha qabla husa wa ba'da wusuliha da bakin ciki kafin a samu duniyar matsala sannan bayan an samu duniyar haka za a ci gaba da zama cikin matsala saboda an wa dokar Allah idan kana so ka gane haka yanzu bacci kaɗai kawai tsakanin mutumin da yake bin dokar Allah wajen baccin da wanda yake baccin yadda ya ga dama na rantsi da Allah ba bacci iri ɗaya suke saboda ƙa'ida na alladhina amanu billahi tatma'innul qulub to akwai bijirewa kala daban-daban da Allah madaukakin sarki ya bada labari akwai bijirewa dangane da yima shi Allah da'a sannan akwai bijirewa dangane da sauraron inda ake yin wa'azi da karantarwa wanda galibin al'umman mu ta fada yau wajejen taruka na siyasa da taruka na kwallo ya fi kima a gidan musamman da jin taron alkur'ani eh yanzu yau taron siyasa da aka ce za a kowanne tun karfe shida na sa to wani wallahi sai karfe goma zai zo sai karfe goma zai zo wajen Allah ya kiyaye na akwai bujirewa ayoyin da Allah ya ajiye a doron ƙasa don mutum ya kalle su su ƙara masa imani da Allah sannan akwai bujirewa gaskiya da kuma rajin jawuwa zuwa ga gaskiya ɗin sannan akwai bujirewa littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai uku yake ga duk wanda ya bijire wa dokar sama tun daga duniya kafin ya je lahira shi yasa Allah ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa sai ulil an zikra rabbih yasluku adaban sa'ada sai ya bijire wa dokar Allah a doron kasa to ya jira irin sakamakon da kuma zai ci gaba da biyoma to wannan shine a takaice a dunkule abin da ya faru a cikin wannan duniya na shigar ta wa'annan rigingimu da musibu da rashin zaman lafiya nan can da can na buga kwanan nan da na je gishuwa tunan kasar indonesia ƙasa ce da kaso ɗarinta ka iya cewa in baka ce ɗari bisa ɗari musulmi ne to ka iya cewa kaso casa'in da wani nan ƙasar musulmi ita ce ƙasar da kowace ƙasa a duniya adadi na musulmi masu yawa amma me yafi Allah ya zo yawa a ƙasar zinata-zinata zinace ya yawa luwadi ya yawa abubuwa na kaba'ira manya-manyan laifuka suka yawa har tsibiri ake da shi a teku wanda ake taruwa a shekara wannan ake yin taro na saban Allah na shekara-shekara rana ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce falon suna lokacin da aka fusatar da mu Allah ya dako ruwa daga teku ya ce ruwan ya tashi tsaye ruwan da ya tashi tsaye haka akwai manya-manyan gina gine da aka yi a ƙasar gidan sama mai hawa 60-70 da ruwan ya miƙe a tsaye duk wani gini da aka yi a garin ruwan ya fi shi tsawo dan jaridin da yake ɗauko rahoto ta helikwafta yake cewa wallahi tsoro yake ji ganin yake yadda ruwan yake yake aburi ya sama kamar zai janyo helikwaftan ya da ruwan ya danno cikin gari a awa ɗaya ruwan yana gudun kilomita kusan 900 kaga a awa ɗaya kamar daga nan zuwa Lagos ba gudun da yake yi ba a awa ɗaya gari irin wannan ba wannan ba a'a gadoji manya-manya gine-gine ginin da ake ganin an yi shi an masa foundation din da ba abin da zai iya ture shi ruwan gidan ya zo haka yake tarkatawa da rudin da komai sai ya jijjigo foundation din ya ginin ya gaba da shi haka ruwan ya dinga saboda abinda mutane suka lizumta wa kansu na saban Allah to la'akari da lokaci kasantuwar lokacin da aka ce za a fara wannan karatu ba a fara shi ba a gurguje kamar haka waɗanda suke sababi da suke sa a samu zaman lafiya a ko'ina a duniya abu na farko Shi ne ƙoƙarin gyara a ƙidun mutane su a kan cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa a doron ƙasa in ba Allah ba wannan ita ce a ƙida ta dukkan wani musulmi na kirki da ya kamata ya rayu a kanta domin lokacin da Allah zai halicce ka ba wanda ya bashi gudunmawa wajen halitta ka to bai kamata ba a ce wajen bauta ma Allah shi kaɗai a dinga rigima da kai kana nanatawa kana ta waya za a ce Allah ɗaya Allah ɗaya to in ba bauta ma Allah ɗaya ba dawa kake so haɗa shi a wajen bauta to a haɗa shi da shi wajen bauta wannan shine abu na farko shine gyara aqida kokarin tsayar da al'umma ta bauta ma Allah shi shi kaɗai kar ta haɗa shi da kowa sannan kuma umma za ta yi ta yi ƙoƙari ya zamanto tana kwatanta kwaikwayon annabinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka alfazazi yake faɗa cikin ishiriniya yake cewa tiyamman bi wal wattabarruka bismi yace ka nemi albarka da annabi Muhammad wal wattabarruka bismi annabi shi kadai ne mutumin da komai nashi ana neman tabarruki da shi yawunsa gashinsa guminsa annabi ya kira shi yazo ya mai kaho ya zuƙo jinin kun san a ƙasa ake zabarwa sai da ya gama annabi ya tambaye shi ya ce masa ina jinin yake ya ce ya zubar ya shin ya rasulullah ai jinin ka ba jini bane da za a zubar a ƙasa ƙasa ta sha annabi ya ce tashi ka tabu ko a lahira wuta ba za ta ci ka ba to shi yasa ya ce man bihi wani tabarruka bismi ka nemi albarka da abin da ya fito daga wajen annabi sannan kuma ka sa masa suna Muhammad dan neman albarka da mai suna shi yasa yanzu an yi bincike a duniya babu da kai wannan sunan yawa amma wala ta'rif fi shay'in tariqa rasmi kada ka kuskura ka ketare hanya dangane da inda annabi ya zana yake ga yadda za a yi shi yasa a wani kaulin yake cewa bihi koyi ɗari bisa yace saboda shine annabin da aka karkake to wa'annan ita ce hanya ta farko wajen zaunawar duniya lafiya ne ɗaura al'umma akan aƙida ingantacciya ta cancantuwar Allah da bauta ka a haɗa shi da kowa sannan a ɗauki annabin al'umman nan a sashi ya zama shine abin da za a yi koyi da shi gwargwadon yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara shine domin misalin da Allah ke bugawa yanzu idan yanzu an taba mu wani operation anan za ku cewa duk wanda aka fito da shi daga ɗakin wanda duk aka fito da shi daga ɗakin tiyata wanda duk aka fito da shi daga ɗakin ciyar sa yana fitowa za ku ga an samu dokoki an ce duk wani abu da yake mai abinci ne mai nauyi ya haƙura da shi saboda haƙurin na wannan lokacin shi zai ba mu nan gaba ya ci abinci na dindindin kuma wanda arne ne dole ya bita dan ana so ya zauna lafiya bai yiwa ya fito daga ɗakin operation an masa tiyata yana fitowa ya ce yana marmarin tuwon shinkafa da mai taushe a ce likita ne ya ce likitan banza shi da wanda suke jinyarsa ba wanda zai yadda mai taushe a lokacin don san san bala'in ba zai ƙare ba a wannan lokacin diyyar bukata dole a haƙura Dan me don ya ba shi damar rayuwa ta dindin to wannan misalin fa ya fi ƙarfi zama maslaha a rayuwar mutane cewa su yi shine alheri ko su bari akan shi Allah ke aiko annaba lokacin da qur'ani ya zo ya ce hurriman alaikum almaytut an haramta muku cin mushi dabdamu da jini yanzu bincike na likitoci isa shari'ar musulunci take kada a ci dabba sai an yanka sannan me yasa jirgin dabba ta ce haram ne kar a ci shi ma sai suka gano cewa galibi idan dabba tana ɗauke da cututtuka idan ta mutu cututtukan ba sa fita shi yasa Allah ya hana yace kada a ci matattan sannan idan aka yanka dabba sanda jinin ke fita yana fita da wannan cutar ne da in ɗan adam ya ci za mai illa da ya hana mataccen sannan ya hakin dabban dan hatta ɗan adam ɗin ya zauna lafiya da sai wasu suka ce sam za su gazgata ta a duniyance amma an yi aikowa da wahayi ba za su gazgata su ba duniya dole ko ta rikice ta kasa zauna a lafiya Allah ya yi mana alƙawari ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati na yi wanda suka yi imani a cikin ku suka aiki mai kyau cewa la yastakhlifan nahum fil ardi wallahi sai na ba ku shugabanci a bayan ƙasa kamar sakhalafal ladina min kamar yadda na ba wa'inda ke gaban ku shugabanci sannan sai na tabbatar musu da addinin da na yi da shi a duniya sannan Allah ya ce sai na musanya musu bayan tsoron da suke jida sai sun dawo su ne amintattu a duniya da haka ya ce ya abu duna ni la yushrikuna bi shay'a sannan abu na biyu daga cikin asibabu da ke sa a samu zama bayan kaɗai ta Allah akwai tsaye da sallah da kurni da abu mai kyau da hana abu mara kyau da Allah yake cewa udina lil alladhina in makkannahum fil sai simu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur da haka ana buƙatar a duk inda musulmi suke su tsaye da sallah sannan su ba da zakka sannan ya tsakanin su akwai umarni da abu mai kyau akwai hani da abu mai kyau wannan yana daga cikin sababi da ke sa a samu zaman lafiya a doron ƙasa duk garin da kake ka banna na faruwa amma a garin ba mai iya miƙewa ya ce abin nan da ake jama'a ba dai alama ne cewa wannan garin Allah ya tsine musu albarka ga baki daya kuma haka in zaka bar garin ka bar garin in zaka tashi kai ni, siya kai in ba haka ba ko duk da bala'i ya zo kai ma sai ya jabe ka abu na hudu yana daga cikin asbabu na samun zaman lafiya shine haduwar kan al'ummar musulmi da kuma yin da'a ga shugabannin musulmi din idan akwai shugabannin musulmi din da haka Allah yake ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sannan a duk inda musulmi suke su fahimci akwai matsala ta cikin gida akwai matsala ta waje duk yadda kuka saba da mutum a musulunci idan kuna da rike amma kakan kuskura ka ba da kofa ga dan uwanka musulmi ga wani wanda ba musulmi ba yi haka saboda duk da bala'in ya zo shi ba ruwan shi Allah ya faɗi cin na fi mu'minin illan wala zimma nan da kake ganin yama da wanda kai kake ganin maki ne kai ma ba kana ansa sunan musulunci ba to ka jira zai gama da wancan kuma sai ya zo kanka yana nan wannan ya sha faruwa a gurare da dama idan rigingimu suka faru za ku gaba ruwan wani wanda ba musulmi da bambancewa wai wannan shi dan kaza ne ko da shi wannan ba matsalar sa bane ba dai musulmi ba ne kai kana hannun sunan musulunci shi ke kai ka shiga wannan ga duk musulman da san abin da yake shi yasa Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tan'u wa tafshalu wa tadhabu rihukum yace wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma asabirin sannan abu na biyar da ke kawo wato sababi na zaman lafiya cikin al'umma idan Allah ya yawa mutane ni'ima su dinga gode mata kada su yi mata mutunci Allah ya har rantsuwa ya cewa wa idda azana rabbukum da in shakartu wallahi in zan muku ni'ima za ku gode Allah ya ce ni kuma sai na ƙara muku amma Allah ya ce wala in kafartum in nayi muku ni'ima kuka butulci to kuma za ku gane kuran da yawa daga cikin mu idan Allah ya yi mana ni'ima godiyar mai muke yi ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomin da ya yi mana saboda yanayi na lokaci ga magariba tana karatowa abu na shida wanda zan takaita a kan shi shine samun shugabanci na gari ga al'umma to wannan ɗaya ne daga cikin hanyar da ke sa a samar da zaman lafiya na sha faɗa nake cewa duk inda ka ga mutane a duniya ana girmama su to ɗayan uku duk wanda bai cikin waɗannan to biyayya yake ga waɗannan masu kuɗi masu mulki sannan kuma sai masu ilimi a tsarin Allah a doron ƙasa bai sanya kowa sai ya zama mai arziki ba da haka ya zaɓi wasu mutane sai ya sa su su zamanto su ne indararen da in ya zubo ɗanan su kuma rabuwar mutane za su je su ɗiba a tsarin Allah bai sanya kowa sai ya zama mai ilimi ba shi yasa ya sanya wasu masu ilimin da sanan su kuma waɗanda ba su kai wa'ancan ba za su samu abin da za su samu a tsarin Allah bai sanya kowa sai ya zama mai mulki da yanzu akwai sarki a nan garin ai bai ce kowa ya zama sarki a garin dole mutum da na yi. to a karkashin shi in ciyaman na na local government dole da za a yi in gwamna ne a jiha ɗaya za a yi Allah bai sanya kowa su ya zama mai mulki ba babban abin da mulki yake da bukata shine sai an samu jagoranci da adalci wannan yana daga cikin asbabu na zaman lafiya wurare da dama babu lokaci da aka samu rashin zaman lafiya rashin samun kyakkyawan shugabanci ya taimaka wajen rashin samar da zaman lafiya a wa'annan wuraren na sha yin magana ga wanda suke biye da karatattukan mu ba a wannan munasabar ma a munasabobi da dama akan abin da ya shafi yadda za a yi a zauna lafiya hatta ma waɗannan rigingimin da ake nan da can da can da can da can da can su amma babban matsalar mu ta janibin shugabanninmu matsala ɗaya muke samu zuwa biyu a da a shekarun baya idan an ce akwai sarki a gari za ka samu sarkin garin shine limamin garin shine alƙalin garin kuma shine babban malaman garin shi yake ba da fatawa amma yanzu abubuwa sai suka canja a iya cewa ga wani shugaba ne cikin al'ummar musulmi amma ba sa'a ba sai ka samu kuma ya fi kowa jahilci cikin musulmi shi yasa za ka ga ba abun kunya bane yanzu a cikin manyanmu mutum ya kwana uku zai je taron addini ana faɗa mai abin da zai faɗa wani sai ya miƙe ce annabi subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ma ya ce shi ma Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin manyan akwai wanda ya ce ya rantsa da Qur'ani izo 80 aka ce ranka ne izo 60 ne yake to kuma da nawa shi ya rantsa manya yanzu kwanan nan kun ji da wata ta karanta alam na shara sai mata rugu-rugu ta babballa mata kaba to irin wayan nan wayan da ba karanta addini suka yi ba yaushe kake tsammanin addini zai iya samun wata lemar da zai huta a ƙarƙashin yana da wahala yana da wahala to shi yasa muke rigima da su hatta mafhumi na adalci ba su sani ba yanzu wasu sun ɗauka cewa adalci a jihar kaduna shine idan an ba musulmi abu kaso hamsin a ba wanda ba musulmi ka so hansu wannan babu adalci a ciki gwargwadon adalci shine a duba a ga al'ummar jihar Kaduna suwa suka fi yawa a kowane yanki suwa suka fi yawa da, ka gwargwadon adadin ku na yawa a kowane yanki gwargwadon abin da ya kamata a ce an yi la'akari da shi wajen yi muku adalci wannan shine abin da ya kamata a ce suna la'akari da shi a wajen abin da ya shafi adalci da makamantansu to shugabanci ne yake sawa idan akwai shi dole ne dukkan kowace gwamnati karanci Allah ya dora mata ta tsarewa mutane abu guda biyar dole ta tsare musu rayukansu daya na biyu dole ta tsarewa mutane addininsu sannan dole ta tsarewa mutane wato kudadensu a tsarewa mutane addininsu a tsarewa mutane mutuncinsu a tsarewa mutane dukiyarsu sannan a tsarewa mutane rayukansu wannan yana daga cikin aikin da Allah yake ɗorawa shugabanni a kai wanda rashin samun irin wannan jagoranci na shugabanci mai kyau a wurare da dama yana daga cikin abin da ke kawo tarnaɗi na rashin zaman lafiya a wurare da dama muna roƙon Allah ta'ala Allah ka zaunar da mu lafiya mu babban abin da za mu yi a matsayinmu na mataki na ƙasa mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu addu'a mu yadda wa'annan matsalolin da muke ciki ba wanda zai iya magance su sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mu ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya mu za mu ga ƙarshen wa'annan fitintunin ba su ne za su ga ƙarshen mu ba dan sarkin sunayensa da haka ina ganin lokaci ya ja wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله يسعدك على طيبه وكم يسعدني على جنان الجنه يرضى بسبيل وفي ذلك قضيه الله بس يقول لك يسوع والله سبحانه وتعالى يتلقى kamar yadda kuka samu sanarwa insha Allah wa'azi na dare zai gudana ne da misalin karfe tara daidai da yardan Allah wanda muna fatan cikin yardan Allah zuwa misalin karfe goma awa guda kenan tip insha Allah sai a bar malin ya je gida ya huta saboda gobe da safe shi ma da misalin karfe tara, akwai lacca da malin zai gudanar na zallan mata ne kawai wannan 'yan uwa musulmai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon halarta alal hakika babu wani abu da ya rage ta bangaren isar da sako akan matsalolin da yake damun wanda malam bai tabo shi ba abinda zai iya ragewa shine kaɗai abinda lokaci bai bada malam yi zance a kansa ba kenan da Allah zai ba mu iko da dama mu fito akan lokaci mu jira ba a jira mu ba kenan da yardan Allah akwai wata gara da zamu iya kwasa an jima kaɗan wanda zai iya fin abin wannan lokaci jama'a wannan dai shi Allah ya yi mu kuwa musulmai idan ba mu daraja shi ba mu san wa'inda za su zo su daraja mana shi ba Allah ya yi wa malan sakayya da gidan aljanna Allah ya yi masa sakayya da gidan aljanna ƴan uwa musulmai dai sakonni sun je muna fatan Allah ya ba mu ikon aiki da dan wannan abin da muka fara saurara zuwa an jima da fatan da mu za a sake kwasan gara Allah ya taimake mu a gurguje shine saboda yanayin lokaci kwamitin da suka yi wannan shirye-shirye sun ce akwai wasu mutane guda 20 da za su yi a wadin ɗinsu wanda za su ba su wasu takarda na shaida wannan ƙarƙashin gudunmuwa kamar da suka ambata wanda lokaci ya bada da kuma ɗan iya binciken su kenan da cewa suna ba wa addini gudunmuwa da kansu da suna ainihin hidima domin ci gaban ainihin addinin musulunci to wannan muna sauraron ku saboda yanayin lokaci a gurguje da fatan za a kira waɗannan mutane wannan shaida muna fatan Allah subhanahu wata'ala shi ma ya shaida ya zamto cewa lallai shaidan na Allah ne ba namu ba eh yani idan mu mun shaida cewa wani yana yi to ya zamto a wajen Allah mai yi din ne Allah subhanahu wataala ya sa haka din idan an kammala ina ganin kafin malam ya tashi a tinkari nasihan dare za mu samu koda mutum ɗaya ne cikin yardan Allah ya dan gudanar da ainihin jawabi a takaice insha Allah na'am to bismillah a gurguje kaban jama'atu nasirul islam na karamar hukumar kajur local Gamman da a roƙe shi ya ga nan kyaututtuka wannan na kaida eh, eh. waza ok ya iso to insha Allah muna eh, kiran ciyaman na kaida a gurguje don girman Allah Eh, Malam Ibrahim Sahnun. Okay. So. <laughs> sannan sai hukumar JTF waye shugaban wakilin su da Allah ko shugaban shi ma a gurguje Thank you. shugabanta ko wani wakili to ga shugaban ya taso da kansa Allah ya saka akai na'am to muna roƙon imam na maraban kajuru da ya dan mika mu wasu daga cikin wayannan mutane don girman Allah gurguje eh, wannan na mai martaba ne sarkin kajuru eh, za mu roƙi galadima da ya wakilce shi eh, mai martaba sau bai gima sardauna abuwan Thank <laughs> you. mai girma wazirin ka juru don na fara ne an kai ne Na'am sannan sai babban malamin mu malam bawa tanko insha Allah Ah, sai mataimakin shugaban jibuis na karamar hukumar kajiru local government na na <laughs> sai imam yunusa muhammad sani imam yunus نعم إمام عبد الملك إبراهيم إمام عبد الملك إبراهيم Allah za mu roƙi eh, mai girma principal da ya zo ya ci gaba da miƙa wannan malam ahira abubakar ke galadima kenan ko na'am da girma galadima ga naka ya fito Thank <laughs> you. alhaji muhammad sa'ad ko ma darakta malam muhammad aliyu sakataren jibuis magajin gari mm. Ok. malam umar tanimu mai girma magajin garin Kaju. malam salihu haruna ladan malam salihu kim ladan malam atiku abdulmumin qadim al-masjid wanda principal ya filfe shi malam lawan nugu na'am sai eh, honorable nuruddin tijani wato sakataren kajuru local government kenan ko sauran wani sufa gaji ne <laughs> to za mu roƙi mai girma saddaunan kajuru principal ka huta Allah ya saka alkhairi eh saddaunan kajuru da ya mika ma wani ne shaibu dawud kuma eh, a ah? <laughs> to

to Allah ya saka da alkhairi wayannan eh, akwai sauran mutum guda wanda so oh, masha Allah eh, maktabatul mukarrama ba suna <laughs> okay to sai na ƙarshe kuma gashi nan dai <laughs> <laughs> eh akwai takrim sosai um, wanda zamu roki babban shagu malamin mu da ya gabatar da muhadara a daidai wannan lokaci da ya mika wa mai girma AA yaron kirki sardaunan Kajuru insha Allah Allah ya saka da alkhairi shikenan ko shikenan to daga karshe don girman Allah jama'a lokacin sallah ya riga yayi amma za mu roƙi mutum guda don girman Allah saboda idan mun dawo muhadara na dare in Allah yadda za a dan ba da dama ga waɗanda suke da fatan sanya alkhairi amma yanzu za mu roƙi mai girma saddaunan kaju da ya dan marabta mana malam insha Allah Don girman Allah mu yi haƙuri yanzu za a wuce kowa ya dan zauna yanzu za a wuce da yardan Allah a alal hakika wayannan mutane guda da aka ba su abin da muka samu sanarwa a gare su shine suna daga cikin mutane da suke ba wa addini gudunmuwa kwarai da gaske a wannan karamar hukuma da kuma ai international malami ne babu inda ba a ba wa addini gudunmuwa Allah ya saka da alkhairi kuma muna da dan siyasa sa'annan kuma eh, malami kamar yadda aka gabatar a ɗazun ɗazun ɗin nan da aka gudanar da ainihin walima don taya su murna na wani nauyi da ya hau kansu haka kuma nuna musu cewa da su ji tsoron Allah tare da ba shi a wannan mun so ya kasance a wannan wuri saboda malamai sun nuna ba abin murna ne. amma ta yadda zai zama murnan shine a yi ƙoƙari a sauke nauyin da Allah ya ɗaura muku idan kuka sauke sai ya zama murna a nan duniya da kuma kiyama insha Allah Don girman Allah ƴan uwan mu iyaye mata don Allah ayi hakuri don girman Allah ana ba mu sanarwa dan Allah ayi hakuri ayi hakuri mai girma sadauna a takai na'am insha Allah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين لا حول لنا ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة يعني أيها المستمعون الكرام والأحبة أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدون إضاعة الوقت أنتقل مباشرة بتقديم كلامي في هذا المجتمع أولا قبل كل شيء أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأعترف بحضور أستاذنا الجليل وإمامنا مربيا عالم العلامة فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك أنا خصوصا مسرور بهذه يعني زيارتك إلى مدينتنا مباركة يعني مدينتك زيارة ni'ima wa rahma lil jami' wa nas'al Allah azza wa jal an yazidaka al quwwa wa sihat al jasad likai tastamir bi da'wati al islam li kulli rukun wa zawiya fi wadanina nijeri wa fil kharij ya rabbul alamin والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تكبير wannan saddaunan kajuru kuma ɗan siyasa ya larabce mu wannan marhaba ya shehu yana masa barka da zuwa wannan gari mai albarka yadda ya baro gida ya baro iyalansa ya yi tattaki ya zo wannan gari mai albarka don ya ziyarce mu ya shayar da mu cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da shi na ilimi mai albarka ‘yan uwa musulmai wannan shi ne mai girma sadauna ya gudanar da at-takbir dan Allah ba fito akan lokaci karfe 9 daidai insha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh